الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha bakwai ga watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na hudu hudu ne ko biyar uku ne uku kenan wato uku ga watan hudu shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara miladiyya كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري ما ليس كتاب الزكاة درسنا كتاب الزكاة wato babin da yake magana game da abin da ya shafi zakka asalin lafazin azzakatu a larabce yana zuwa da ma'ana guda biyu ko dai ya zanto da ma'anan tsarki ko kuma ya zanto da ma'anar annama wa ziyadatu hauhawa da daɗuwar abu an gane ko ana ce masa zakka to shi yasa ita zakka a musulunci aka ambace ta da sunan zakka saboda ma'anonin guda biyu farko dai ita zakka tana tsarkake mai ita daga dattin zunubi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum sannan ita zakka tana sa dukiya ta yi albarka tana ciyar da dukiya gaba tana hauhawar da dukiya gaba yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat da haka az-zakatu ko dai kace tsarki ko kace hauhawa ko daduwar abu a larabci kenan a shari'a kuwa wata dukiya sananniya da ake fitarwa daga cikin wata dukiya sananniya a wani lokaci sananne wanda shine abin da ake nufi da zakka malai ce an karɓo da labarin Allah ya wajabta musu salloli guda biyar a kowane dare da yini fa in huma ta'uka lidhalik Idan sun maka biyayya akan wannan ka ba su labarin inna allaha qad iftarada alaihim sadaqatan ka ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu wata sadaka ashe kenan zakka ana kiranta da suna azzaka ana kiranta da suna sadaka wannan sunayen duk sun zo a cikin alkur'ani amma zaka Allah ce wa aqimus salata wa atu zakata warka umar rakin amma sadaka Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha ko ka ce mata sadaka ko ka ce mata zakka yayi kuma sadaka din ko da siga ta mufradi kamar khudh min amwalihim sadaqatan ko da siga ta jam'i kamar cikin fadin sa innama sadaqatu lil fuqara da kuma in tubdu sadaqat in tu in tubdu sadaqati fa lihim mahi wa in tukhfuha wa tutuha al fuqara dukkan su dai sadaka ana nufin zakka zakka ana nufin sadaka ka ba su labarin Allah ya wajabta musu wata sadaka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu amwal jam'i ne na mal mal dukiya abinda ko ake nufi da dukiya shine dukkan wani abu mai kima to anan Allah ya ce amwal wanda kaga gida dukiya ne turoti da kake da shi dukiya ne riga wando hula a tamfa takalma agogo dukiya ne awarwaro dan kunne rawani dukiya ne Kudi, shanu tumaki awaki raƙuma da kaji da tantabaru da alfadari da dawaki dukkan su menene dukiya ne to sai sai Allah ya wajabta musu wata sadaka a cikin dukiyoyinsu yanzu ana nufin kowace dukiya ke za a fitar mata zakka a'a haka azu ya zo a dunkule amma sai annabi ya fayyace mana cikin waɗansu ɗaiɗaikun hadisai cewa ba kowace dukiya ce ake fitar mata da zakka ba irin dukiyar da ake fitar da zakka ita ce kamar haka na farko kuɗi zinari ko azurfa na biyu dabbobi na uku abin da ya shafi kayan noma to su abin da ya shafi kuɗi zinari ko azurfa sai in sun kai wato dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu wanda a lissafin yau dubu casa'in ne da wani abu duk abin da mutum ya mallaka bai kai dubu casa'in din nan ba babu zakka a kansa in ko a dabbobi ne dabbobin da ake fitar da su ne dabbobi guda hudu tumaki awaki shanu raƙuma banda waɗannan da jakai da dawaki da alfadarai ba a fita musu zakka kaji da agwagi da talatalo da dawusu tsuntsun sarki duk ba a fita musu zakka an gane ko waɗannan dabbobin kadai ake fitar da zakka su ma in sun kai wani adadi sananne da bayanin sun zai zo nan gaba to amma gidaje kuwa ba zakka a kansu furotai ba zakka a kansu gonaki ba zakka a kansu a wani lokaci a wani lokaci kuma akwai gidan da ba zakka a kansa mutumin da ya sayi gida don ya zauna ciki yana zauna ciki wannan gidan ko da ya kai miliyan ɗari kuɗin da aka gina shi ko aka saye shi ba zakka a kansa mutumin da ya sayi gidaje suke ajiye ba da nufin sayarwa ba da nufin wato ainihin ko 'ya'yansa su amfana da su ko dai wata manufa ta abin nan shi ma wannan gidajen babu zakka a kansu haka fulote haka gonakai haka motoci idan ka sai motoci dan shiga ko ka sai motoci ana yi maka haya da su kana trailer masu yawa kana tractors na noma masu yawa kana da bus da yawa kana da taxis da yawa duk ana maka haya da su ko sun kai dubu ɗaya babu zakka a kansu amma kuɗin da suka kawo idan suka haɗu Su a kai dubu casa'in zuwa wani abin da ya sama wannan akwai zaka a ciki kun gane da kyau to amma idan mutum sana'arsa shine ya sai fulotai a matsayin kadara da ya ji sun ƙara kuɗi sai ya sayar ya samu riba ya sai gonaki a matsayin kadara da ya ji sun fara kuɗi je sayar to wannan duk fulotan da ya saya da nufin sayarwa ko motoci da nufin sayarwa ko gonaki da gidaje da nufin sayarwa idan shekara ta zo idan ya lissafa kuɗin da zai wa to sai ya kididdiga na waɗancan fulotan da gonakan da motocin tunda dukkan su kadara ce ta kasuwanci inda za a sayar da su kuɗin su za su kai nawa za su kai kaza sai ya hada da amount din da ke hannunsa total din su sai ya fitar musu da zakka gaba daya haka mutumin da yake mai kanti yana sayar da sukari yana sayar da magi yana sayar da ledabak yana sayar da wane ne duk kayayyakin da ke cikin kantinsa na kasuwanci in aka zo ba a cewa a fitar musu da zakka a dauki masara a dauki gari a dauki magi a bayar a'a kuɗi za a yi musu yayin da shekara ta zo kuɗin da ke hannu da wannan kadarar da ke ajiye a cikin su to ko a kanti ana sayarwa duk sai a yi musu kuɗi a yi lissafin su a hada da kuɗin da ke hannu amount din gaba ɗaya total amount din ya zama kaza to sai a ba da kashi ɗaya cikin arba'in nashi kun fahimci wannan da kyau idan mutum yana da dawaki ko da sun cika garin bauchi ba zakka akan doki haka jaki haka alfadari amma idan sana'ar ka ne sayo dawaki da sayarwa sayo jakai da sayarwa sayo kaji da sayarwa to lokacin da ka tashi fitar da zakkar kuɗi ga waɗansu dawaki a ɗaure a matsayin kadara kana jiran kasuwa ta zo a sayar ga kaji a ajiye ga jakai ga alfadarai a ajiye kana nufin ka sayar to dukkan su su ma kai lissafin kididdiga kudin su zai kai nawa ka hada da kudin da ke wurin ka sai ka fita musu zakka a matsayin kudi amma ba a daukan doki a bayar a matsayin zakka ko jaki ko alfadari ko wani abu makamancin haka kun fahimta da kyau da haka sai ce Allah ya wajabta musu wata sadaka ukhazu min aghniyaihim wadda ake karba daga wurin mawadatansu faturaddu fi ihim. a mayar da ita zuwa ga wurin talakawansu wannan hadisi ne wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito lafazin da ke nan na bukhari ne to da wannan ne kuma cewa to khazu min aghniyaihim za a karba daga mawadatan su fataraddu fi fuqara'ihim a ba da ita ga talakawan su da wannan ne wadansu malamai suka ce kenan ba a daukar zakka daga gari zuwa gari da annabi ya tura ma'azumi zuwa zuwa kasar yaman Ya ce ya faɗa musu haka ya karba daga wajen mawadatan su ya baiwa talakawansu su su kenan su mutanen Yaman mawadatan su Yaman din a kuma baiwa talakawan su Yaman din ba za a kai wani gari ba haka waɗansu malamai suka ce to amma hukuncin daukan zakka daga gari zuwa gari wannan mazhabobi sun yi sabani akai mazhabobi sun yi sabani akai imam shafi'i da imam ahmad bin hanbali suna ganin ba za a ɗauki zakka daga nan bauchi a kai wani gari ba sai in ya zanto tafiyar daga bauchi zuwa wannan garin ba ta kai a yi mata kasar ba to sai zanto hukuncin wannan garin hukuncin bauchi da an dauka daga nan an kai kauyukan bauchi wanda ba su kai nisan da za a yi kasar ba babu laifi kamar an raba a bauchi ne an gane ko haka shi ma imam malik ibn anas kan wannan fatawar yake sai dai shi ya karar cewa sai fa in akwai bukata ga mutanen wancan wurin sai aka dauka aka kai wannan babu laifi imam abu hanifa ya ce gaskiyar zance shine dan an dauka daga Bauchi an kai Kano daga Kano an kawo Bauchi daga Bauchi an kai Maiduguri daga Maiduguri an kai Sokoto ba wani sabawa da aka yi sai dai an aikata makaruhi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wannan magana ce mai karfi yace karhancin ma zai kau idan ya zanto kai kana Bauchi akwai iyayenka da yayyanka da kannanka a Maiduguri sai ka ɗauki zakka ka baiwa kannanka da yayyanka da ke Maiduguri wani yanki na zakkar ka raba anan wani bangare ka kai can wannan ko karhanci babu a ciki saboda zakar da ka baiwa danginka makusanta tana da bangare biyu ne ka bayar da zakka ka sadar da zumunci lada biyu za a baka wanda ka baiwa talaka kuwa za a baka ladan kai zakka da haka idan akwai maslaha shar'iyya ka dauki zakka daga nan ka kai wani gari matakar akwai dangi dan saboda kiyaye a abin nan wato ainihin dangantaka to wannan ko karhanci babu wannan shine zance wanda yake mafi inganci idan ka tara maganganun malamai وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله أم كربو حديثي دقاء أنس أم مالك يتي أن أبا بكر الصديق للي أبو بكر الصديق farkon shiga musulunci kenan a duniya farkon wanda ya fara furta kalmar shahada kenan ya fara imani da annabi shine sayyidina abubakar abubakar din alkuniya ce a ce maka baban wane wannan shine abin da laraba ke kira alkuniya ko a ce ma dan wane ko a ce maka baban wane to shi wannan alkuniya din abu ne mai kyau mustahabi ne ko da ba ka da dama ya halatta kai fata ba ka da mata ma gauro ne kana kwanan shago ka ce kane abu ammar <laughs> eh saboda kana fatan ka samu kamar ammar bin yasir <laughs> kana abu ammar kenan <laughs> abu ammar abu ahmad ko da mutum bai taba haihuwa ba ya halatta haka ko biki taba yin haihuwa ba ya halatta ki alkunya ki ce ke ce ummu fulan ummu wanti ummu wanti ya halatta a cikin musulunci to wannan shine alkunya sunan abubakar sunansa abdullahi mahaifinsa kuma usman amma kunyarsa shine abubakar as-siddiq kuma lakabinsa ne saboda yawan yadda yake gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bayan manzanni da annabawa babu wani mutum mafi falala a duniya da ya wuce sayyidina abokan Siddiq Allah ya ambace shi da cikin Alkur'ani da siffarsa ba da sunansa ba dan shine waɗanda Allah ya zabar wa annabi su hijira tare suka fita suka buya a kogon dutse ana neman su ana farautar su kafirai suka zo har jikin kogon dutsen sai da abubakar ke cewa da ɗaya daga su zai duka kamar zai cire kaya ko zai duba tafin kafarsa da sai ya hango mu ga na ciki annabi ya ce ma baluka bisnaini lillahi salisuhuma me kake damuwa da mutum biyun da Allah na uku su karka damu shine Allah ke cewa izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana izhuma kaga alif tasniya annabi da abubakar ko na uku babu a wajen in ba ubangijinsu ba yayin da su biyan suke cikin kogon dutse iz yaqulu li sahibihi yayin da shi annabi ke fadawa abokinsa Allah ne ya kulla abokantakar ba Abubakar ne yace daga yau annabi kaza Allah ne ya faɗa da nutsin Alqur'ani suratul tauba madaniya wadda ba a goge hukuncinta ba iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi to dan saboda haka wannan fallan sayyidina Abubakar kenan ana ce masa Siddiq saboda yawan gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yace Abubakar Siddiq kataba lahu ya rubuta wata takarda yace hazihi faridatu sadaka takardar nan da kake gani ta kunshi bayanin wajibcin zakka ne allati faradaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala almuslimin wanda manzon Allah ya farlanta ta kan musulmai wallati amara Allah biha rasula wanda Allah ya umarci manzansa da ita yaya bayanin ta yake zakkar fi kulli arba'in wa 20 min al-ibli fama dunaha al-ghanamu fi kulli khamsin shatun annabi sallallahu alaihi ga bayanin zakkarsa fi kulli arba'in wa ishirin min al-ibli cikin dukkan adadi 24 na raƙuma fama dunaha da abin da bai kai 24 ba al-ghanamu to za a dauki tumaki ko awaki ne a bayar raƙuma daga biyar zuwa 24 in za a fitar da zakkarsu ba raƙumin za a ɗauka a bayar ba tinkiya za a kimanta a ɗauki tinkiyar a bayar ko akuya kun fahimci wannan da kyau dama su raƙuma ɗaya biyu uku hudu ba zakka a kai suna fara samun zakka daga lokacin da suka kai biyar zakka ta waje ba kansu to daga biyar har zuwa ashirin da hudu ba su kai lokacin da za a ɗauki raƙumi su kutum a bayar ba dan in an ɗauki raƙumi su kutum cikin ashirin da hudu an bayar an ɗauka da yawa to dan saboda haka za a bayar da tumaki ne to yaya bayanin tumakin fi kulli khamsin shatun duk rakumi biyar sai a bayar da me akuya daya dan raƙumi biyar akuya daya sha shi lafazin sha suka ce ya shafi tunkiya ya shafi akuya ya shafi tamace ya shafi namiji idan aka bada rago yayi idan aka bada tamata mace tunkiya yayi idan aka bada dan akuya yayi idan aka bada akuya dukkan su lafazin shatun ya shafe su fa idza balagat khamsan wa ishirina idan raquma suka kai ashirin da biyar kaga lissafi zai sha bamban yanzu kuma ila khamsin wa salafina har ya zuwa adadi na talatin da biyar fa fiha bintu makhabin unsa to abinda za a bar cikin raquman nan bintu makhab idan an ce makhab wato ainihin naquda bintu makhab ya ta mai yin ma'ana raƙumar da aka haifa wadda yanzu ya kai matsayin da wadda ta haife ta ta tana dab da fara naƙuda to shine suka ce bintu makhaf ita ce dukkan raƙumar da ta wuce shekara ɗaya ta shiga cikin ta biyu dan raƙumar da ta shiga cikin shekara ta biyu ana kiranta me bintu makhaf dan saboda haka ita ce za a ɗauka a bayar ma'ana lokacin da raƙuma suka kai ashirin da biyar za a bayar da mai raƙuma ɗaya wace iri mace ko namiji mace ita wannan macen wadda ta shiga cikin shekara ta biyu lalle ta wuce shekara ɗaya amma ba ta kai uku ba tana cikin ta biyu kun fahimta da kyau kuma ta mace za a bayar tun daga lokacin da suke ashirin da biyar haka za a yi ta bayarwa har ya zuwa lokacin da za su kai talatin da biyar ma'ana sun kai talatin ma guda ɗaya za a bayar sun kai talatin da biyu talatin da uku talatin da hudu guda ɗaya ne sun kai talatin da biyar dai a duk shekara dai guda ɗaya za a bayar kuna fahimta da kyau to lokacin da suka kai wannan fa in lam takun in an nemi bintu makhar ta mace yar shekara biyu an nema a fitar an rasa fabnu labun zakarun to sai a bayar da ibnu labun ibnu labun shine dukkan dan raƙumi namiji wanda ya kammala shekara ta biyu ya shiga ta uku wato yanzu mahaifiyarsa hatta haihu tana shayarwa shi sa ake kiransa ibnu labun dan mai shayarwa kuna fahimta da kyau daga 25 zuwa 35 don haka ne in mace za a bayar sai a bayar da wata shiga cikin shekara da biyu in namiji ne fa wanda ya shiga cikin shekara ta uku ta uku wannan shine adadin kuma 25 wa alaikum salam dangane da haka idan ya kasance ragunan ba ishirin da biyar ba kamar ishirin haka ne eh. a kowane biyar a daya a ko kuma a eh. to sai ya kasance aka haɗa kamar raguna hudu a cikin ishirin a biyar biyar din nan eh. aka mm. idan an sai da su za a iya sai kamar Hmm. Eh. bai halatta ba yadda annabi ce haka zaka yi kar ka sai da wani abu ka sai wani abu ka tsaya daidai inda nasu ya dakatar da kai fa idza balagat sittan wa salatina ila khamsin wa arba'ina idan raƙuma suka kai talatin da shida har ya zuwa ga arba'in da biyar fa fiha bintu labunin unsa to lokacin za ka bayar da ta matar raƙumi yar shekara uku bintu labun ta matar raƙumi yar shekara uku kun gane ku ta gama shekara ta biyu ta shiga ta ta uku fa iza balagat sittan wa arba'in ila sittina idan adadin raƙumin ka suka kai arba'in da shida daga nan har ya zuwa sittin fa fiha shikkatun farukatul jamal to abinda zaka bayar a cikin su ta matar raƙumin da ake kira hikka wadda ta kai shekara ta hudu ta gama uku ta shiga ta hudu ita ta ake kira hikka idan namiji ne sai a ce masa hikkun mace hikkatun jam'in sa ko hikak ko haqa'iq a larabci haka ake jam'in to ana ce mata hikka sai ya fassara ta da cewa katul jamal wadda ta kai raƙumi barbara da ita to galibi ko ta matar raƙumi raƙumi na binta dan barbara da ita in ta shiga cikin shekara ta hudu shine taruqatul jabal eh, jamal taruq ala wazani fa'ul kenan matruqatul jamal kenan ana ce mata hikka kuma suka ce li'annaha tastahiqu an turkab wa yuhammalu alaiha dan ta cancanci a iya hawa a yi tafiya da ita zuwa wani gari sannan kuma a iya ɗora mata kaya saboda ta kai shekara ta hudu shi yasa ake kiranta hiqqa wadda ta kai matsayin a a mata kaya ta kai matsayin namijin raƙumi wato ainihin ya fuskance ta kun gane da kyau fa iza balagat wahidatan wa sittin idan rakuma suka kai 61 ila 75 har ya zuwa 75 fa fiha jaza'a sa'ilin nan abinda za a bayar a cikin su za a ba da dabbar da ake kira jaza'a ita ko jaza'a wadda ta kammala shekara ta hudu ta shiga ta biyar ta kammala shekara ta hudu ta shiga ta biyar ita ce jaza'a fa iza balaga 76 ila 90 idan raquman ka suka kai 76 har zuwa 90 fa fiha bintu labun to mutum zai bayar da bintu labun guda daya bin binta labun na binta labun guda biyu kenan binta labun wato guda biyu waɗanda sun kai shekara ta uku uku matan da suka kai shekara ta uku uku su biyu mutum zai bayar kuna fahimta da kyau fa iza balagat ihda wa tis'ina idan raƙuman ka sun kai 91 ila 20 wa mi'a ya ga 120 daga 91 zuwa 120 fa fiha hiqqatani taruqatal jamali to mutum zai ba da hiqqa guda biyu an gane ko hiqqa wadda ta kammala shekara ta uku ta shiga ta hudu ko guda biyu mata zaka bayar taruqatal jamal wanda duk sun kai matsayin da kuma musu barbara ke fa iza zadat ala 20 wa 100 laquman ka sun yawa sun bunkasa har sun fi 120 to hukunci zai canja fa fi kulli 40 bintu labun to sai ka ware dukkan 40 ka fitar da bintu labun duk raƙumi 40 sai ka fitar da raƙuma mace yar shekara uku raƙuma mace yar shekara uku kun gane ku wa fi kulli 50 hiqqa cikin dukkan 50 ka fitar da hikka raƙuma mace yar shekara hudu wato ko dai ka rinka kirgin arba'in arba'in da arba'in ka fitar da bintu labun yar shekara uku ko kuma ka kirgin hamsin hamsin dukkan hamsin ka fitar da mai hekka guda ɗaya kun fahimta da kyau mhm, me kace kai za ka daga kai za balaga وسبعين ففيها جزاء وسبعين guda biyu ne ka gyara ka gyara da biro an gane ku wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal al-ibli duk an gama lissafin raquma dama ba a fitarwa sai sun kai biyar an gane ku? to daga biyar har zuwa ashirin da hudu kuma duk in za a fitar mai za a fitar tumaki za a fitar daga ciki sha tumaki ko awaki to daga nan gurin har zuwa karshe inda aka tsaya sai ya ce wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibli wanda ba da komai sai raƙuma guda hudu me ya kamata ya fitar sai ce fa laysa fiha sadaqatun illa an yasha rabbuha babu zakka a cikin raƙuma hudu sai fa mai su ya ga damar sadakan nafila kawai amma zakka ta tilas babu raƙumi hudu ai kai ma talaka ne har yanzu su kai biyar ba wa fi sadakatil ganami to yanzu sai me kuma za mu shiga alganam tumaki da awaki suna kira alganam wa fi sadakatil ganami amma abin da ya shafi tumaki da awaki kuwa fi sa'imatiha sai cikin waɗanda suke zuwa kiwon su wato idan kana da tumaki da awaki iri biyu ne ko su zanto kiwo ake zuwa da su a dawo da su to irin wannan su ake fitar da zakka ko su zanto a ɗaure suke a gida kai ke sayan harawa ka sai dusa ka sai ruwan tsari duk waɗanda ake ciyar da su a gida ba a zuwa kiwo da su ko da sun kai dubu ɗaya babu zakka a kansu bisa ga zance mafi inganci bisa ga zance mafi inganci dan annabi ya ce ku bi ku bi da kyau wa fi sadaqatil ganami dangane da sadakar tumaki da awaki fi sa'imatiha sai sa'ima din su sa'ima ita ce wanda ake zuwa kiwo da ita abin da yasa zaka bayar da zakka dan kai ma bulus kake ci baka sayan dusa baka sayan komai amma wannan ku kai kana cin kwakwa yasa ba zakka akan ka dan zaka sai musu dusa zaka sai musu harawa zaka yi mai baki wa ake zuwa kun gane da kyau da ka tafi sa'imatiha waɗanda ke zuwa kiwo cikin tumaki da awaki din idza kanat 40 ila 20 wa mi'a idan suka kai arba'in daga nan har ya zuwa ɗari da ashirin shatin wato zuwa tunkiya ko akuya ɗari da ashirin shatun to zaka bayar da tunkiya ɗaya ne ko akuya ɗaya dama su awaki da tumaki ba a fitar musu da zakka sai sun kai arba'in talatin da tara ko da takwas zuwa abin da yiwu kasa ba zakka a kansu duk mutumin da yake da tinkiya talatin da tara talaka ne ba zakka a kan shi amma sun kai arba'in to ya fara zama cikin mala'u saboda haka zai bayar da zakka ke to daga ku tuna ku duba tarhamar ubangiji tun daga arba'in tinkiya ko akwai arba'in zuwa ɗari da ashirin duk tinkiya ɗaya kawai za ka bayar arba'in guda ɗaya za ka bayar sun kai hamsin dai hukunci bai canza ba duk shekara ɗaya ne sun kai ɗari duk shekara guda ɗaya za ka bayar in sun kai ɗari har zuwa ɗari da ashirin duk dai za ka bayar da mai guda ɗaya ne kamar

zakka ne ɗauki tunkiya ko akuya ya bayar babu a kansu amma idan manufar ɗaure su shine su kadara ne don ya rika sayarwa to idan shekara ta zo bayan lissafin kuɗin su kuma sai lissafa ya lissafa kuɗin da ke wurinsa sai ya lissafa kuɗin su inda za a sayar da su ne sai ba da zakar kuɗi amma su ba zai ɗauki daya ba zakka ba an gane ko wato malam sai ya fito maka tambayar ka sosai kaga da ba mu fahimta ba sosai fa idza zadat haka ne ala 20 wa mi'a idan so karu kan tinkiya ɗari da ashirin wani abu ya karu akan wannan ila mi'atai ne har yanzu a lokacin da za su kai ɗari biyu fa fi ha ta ne to tinkiya biyu kawai za ka fitar da sun kai ɗari da ashirin da ɗaya tinkiya biyu ɗari da talatin tinkiya biyu da tasa'in har zuwa ɗari biyu da diddin tinkiya biyu hukunci ba ya canjawa da mai tinkiya ɗari biyu da mai tinkiya ɗari da ashirin da ɗaya da hukuncin su shine mai dinkiya biyu za su fitar da a shekara fa iza zadat ala mi'ataini yayin da suka karu a akan 200 ila 300 har yi zuwa ga wato ainihin 300 fafi ha salasu siyahin to a lokacin nan zai rika fitar da tumaki guda uku ne ko awaki guda uku ma'ana da san kai da 201 duk shekara za ka fitar da nawa kenan uku daga nan har su kai 300 kuma hukuncin baya canjawa fa iza zadat ala 300 in sun karu akan 300 fa fi kulli mi'atin shatun sai ka koma lissafin 100 kawai dukkan tinkiya 100 sai ka fitar da guda daya dukkan tinkiya 100 ka fitar da guda daya in sun karu kan 300 kenan fa iza kanat sa'imatar rajul fa iza kanat sa'imatar sa'imatur naqisatan min 40 shatan shatan zamu ce ko shatan shatin shatan ne sai ku gyara arba'ina shatan kamar da zaka ce arba'ina yawman tamyiz al-uqud min ashratin ila tis'in dukkan sai na zuwa ne mansub mufradan mansuban qa'idan nahu kenan ku fa idza kanat sa'imatu ar-rajuli idan mutum yana da tinkiya farqin ba a hada waɗanda suke arabe da juna wala yufarriqu baina mujtami'in ba a raba waɗanda suke tattare da juna khashiyata sadakati dan jin tsoron zakka me ake nufi da wannan magana magana ce da ake fuskantar da ita zuwa ga mutum biyu imma dai zuwa ga ma'abucin dukiya imma zuwa ga sa'i sa'i shine wanda shugaba ke turawa dan ya fitar da zakka ga mutane an gane ko dan saboda a samu adalci ita ka ga zakka a tsarin musulunci ba harka ce ta tsakanin mai kuɗi da talakawa ba harka ce ta tsakanin mai kuɗi da gwamnati gwamnatin musulunci tana da rajistar kowa cikin masu kudinta masu tumaki masu awaki masu raƙuma masu kudi a banki an san ko nawa ne masu amfanin gona ana kididdiga a gane nawa ne gwamnati ce za ta zai ta samu attajiri ta ce zakkar ka kaza ce a yi lissafi a fitar su karɓa kuma su ba wanda ya cancanta su ne al'amili ne alai hadin da ake magana cikin aya me yasa kake ganin yanzu mutane ba sa fitarwa dan an kyale shi da talakawa sai zalunci su yadda yake so amma inda da gwamnati da karfin tsaya za a karba daga wajensa ko ya kama azari zare takobi a yake shi saboda tattalin makamashi ne tattalin arziki mai girma duk waɗanda ba su da arziki a hannu to kuma za a iya maishe su bayi ba haka bane ba to shi sa ita dukiya musulunci ke bata muhimmanci saboda rawar da take takawa wajen gudanar jama'a da gwamnati eh shine me

su dangin da zaka baiwa zakka na farko sai waɗanda sun cancanci su ci zakka suna cikin alfukara suna cikin almasakin suna cikin a abin da aya ta jera in su ma suna da kuɗin su ba magana zakka sannan waɗanda ba tilal bane ciyar da su yanzu ƴaƴanka ko sun kai nawa ba za ka ba su zakka ba dan ba tilal ne ka ce dan kai da ya zama tilal ka ce da su duk wanda yake tilal ka ce da shi ƴaƴa mata da sauransu ba za ka ba shi zakka ba amma wanda ba tilal bane ciyar da shi wanda zumunci ne ciyar da shi kamar kaninka ko wanka dan wa dan kani wane ne wannan ba filin ne ciyar da shi ba saboda haka zaka iya bashi zakka to amma da sharadin yana cikin jerin mutane guda takwas da aya ta bayyana in baya ciki ba za a bashi ba mu koma kan wannan jumla cewa wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khashiyata sarqa ba a tattara waɗanda suke rarrabe da juna ba a rarraba waɗanda suke tare da juna don jin tsoron sadaka to shine muka ce wannan magana ko dai ya zanto ana magana da sa'i ko ya zanto ana magana da mai dukiya yaushe ake magana da mai dukiya mukaddara da ni da kai ina da tinkiya ashirin kana da tinkiya ashirin a ɗaure suke wuri guda tare suke kwana tare suke tashi tare suke zuwa kiwo tare suke dawowa mun haɗa mana kiwo tare idan na ware ashirin dina ne kaɗai babu zaka kai idan ka ware ashirin ɗin kai kaɗai babu zakka kai amma in suna hadar da juna ba hukuncin sa fitar da guda ɗaya ko to idan aka tashi fitarwa yadda za a yi kamar da zai bayani can gaba shine sai a ɗauki tinkiya ta a bayar ko a ɗauki taka a bayar yayin da aka ɗauki ta kafin a bayar sai muga kuɗin ta zai kai nawa sai ai kuɗin wannan tinkiyar zai kai kaza dubu uku dubu hudu to dubu hudu kenan sai a ci ta ba talaka aka ba talaka ba ta ce aka bayar ba to sai ka bani dubu biyu in da ka ta bar ni ko sai baka mai dubu biyu to lokacin tunda suna hada da juna dole a fitar musu da zakka to akwai waɗanda suke bara a larabawan da da sun ga watan zakka ya kusa zuwa sai in ware 20 dina da ban kai maka ware naka in wata ya wuce sai mu hada su <laughs> to shi ne hadisi ke cewa ba a ware waɗanda suke tare da juna kamar yadda ba a raba kuma ba a raba waɗanda suke haɗe ba a raba waɗanda suke ba a haɗe ba sannan kuma ba a raba waɗanda suke haɗe waɗanda naku suke haɗe bai halitta ku raba su ba don gudun sadaka haka kuma wato ainihin waɗanda nasu kuma suke daban-daban dama can kai kana da ashirin a can wani kasa iya zo ce to ko bari a haɗa ku don ya fitar muku da guda ɗaya shi ma bai halitta muku haka ba kun fahimta da kyau dan ta iya wa shi mai dukiya ne zai so a raba ba dan kuma wadan saboda kan zakka ta hukansa ta iya yiwa sa'i ya zo ya samu wadannan mutane makwabta ne wannan ga a ashirin wannan a ashirin sai kai ku haɗe da juna ba mun guda daya <laughs> ba zai yiwu ba ba zai musu wannan ba eh mutum ɗaya ne yake da tumaki daban-daban a kowane gari waɗansu suna wancan kawai waɗansu suna wancan kawai amma duk nashi ne zai fitar musu don mallakar mutum ɗaya ne zan ma dai ana magana da mai dukiya da wajen haɗe wannan eh. misali idan wancan wannan yana da yana da hamsin hmm. wannan da hamsin hmm. haka idan suka hada guda ɗaya za su bayar duk zai iya shiga cikin wannan wannan in suka raba kowa ɗaya ɗaya zai bayar a kansa gaskiya ne duk zai iya shiga ciki na'am wajen lissafin kamar dukiya wacce take kamar shago eh. wanda ana sai da su ah. a awaki da sauransu ya hakuri mu je karshe wannan tun da zama na cikin tumaki da awaki ne da rike tambayar karka mata insha Allah na'am nan ya wani abu da cewa idan wato cakan dabbobi idan ne suna haɗe ba dole sai na mallaki abin da ke ban in kun yi tare ya kai da wani ba eh, eh. su dabbobin ake gani taron su wuri guda amma in kai kadai ne naka ashirin wancan naka ashirin kowa ba zaka kasa. wato dai ba a hada su da juna in suna rabe ko ba a raba su in suna haɗe saboda kowane a yin dabara kamar yadda malai karo mana misali yanzu kaga yanzu idan kana da tinkiya hamsin ina da hamsin kowa zai bayar da guda daidai amma idan haɗe su da juna fa ɗaya za a bayar to kar mu zo mu haɗa su da juna don mai dabara mu bayar da guda ɗaya mu biyu game da kuma ba za a raba su da juna ba dukkan waɗannan dai kowanne ba za a yi ba ɗaya ne daga cikin mazhabobi wannan din eh wata mazhaba ce cikin mazhabobi wa ma kana min khalitain fa innahuma yataraja'ani bainahuma bis sawiyya kaji ruhin zance ko mala wa ma kana min khalitain dukkan adadin da ya zanto na abokan hulda biyu sune khalitain sun hada tumakin su hade da juna kaga ne fa innahuma to su wannan abokan hulɗa biyu din ya taraja'a ne bainahuma bisawiyya za su koma tsakanin su su raba wannan abin da za su fitar daidai wa daida ma'ana ka tunki tunkiya 20 na da 20 muka hada muka ba da guda daya to in ta ka ta ka bayar sai a gano ne kudin ta a kasuwa sai yi maka adadin kudin ka rabin wannan kudin baka in ta wuce kuma haka ka ga nuna kenan ana hada su wala yukhraju fi sadaqati harimatun a wajen zakka ba za a fitar da tsohuwar dabba ba harima suka ce ita ce wanda take sakatat asnanuha saboda tsufa har hakoranta sun zube dai idan ka bayar da wannan ka cuci talaka wala zatu awarin zatu awarin a wata riwaya awar a wata riwaya uwar idan an ce awar ma ma'abuciyar aibi ba za a fitar da mara lafiya ba wajen zakka dan an zalunci talaka kenan idan muka ce zatu uwar ba za a fitar da mai ido ɗaya ba da haka dai awar ya fi faɗin ma'ana sai zanto aibin nan ya shafi ido ne ya shafi kafa ne ya shafi lakar jiki ne ko ina ne in dai tinkiya tana da aibi ko akuya ko ma wace irin dabba ce to idan aka zo zakka ba za a bayar da ita ba dai idan an yi haka an zalunci talaka wala taisun haka ba za a bayar da tais ba tais shine wato ainihin a dambun bunsuru an gane ku to wannan tais din wato ko namiji dai na ko na tinkiya ko na akuya duk kudin suna ce masa tais to saboda me aka ce ba za a fitar da shi ba saboda galibi shine yake yin barbara to idan aka fitar da shi kuma an cucuwa mai dabbobin ke saboda akwai mata cikin dabbobin wannan dan bunsurin yana da karfin yayi tabi yana barbara ana samun ana tahihuwa tumakin suna yaduwa to sai aka dauke aka bayar da zakka <laughs> an gane ko ya ce duk ba za a bayar da wannan ba illa an ya sha almusaddaku sai dai in shi talakan da za a baiwa ya zaɓi tsohuwar ya ce ni waccan nake so din to sai a bashi ya zabi mara lafiya ya ce shi wanne yake so to sai a bashi wa fi riqqati ar-riqqa shine wato ainihin azurfa wa fi riqqa cikin abin da ya shafi azurfa kuwa an gane ko to ga zakarta fi yi dirhamin rubu'ul ushiri cikin dukan abin da ya kai dirhami ɗari biyu to za a bayar da rubu'in ushiri ushiri ɗaya bisa goma to ɗaya bisa goma sai a bayar da kashi ɗayan sa shi kuma a kasa shi gida hudu a bayar da kashi ɗaya ciki wato kenan ɗaya cikin arba'in wannan shine zakkar kuɗi duk abin da mutum ya mallaka daga nisabi zuwa abin da ya sama daga dubu casa'in zuwa abin da ya sama idan shekara ta yi dama za ka lissafe kudin nawa ne gaba daya sai ka bayar da ɗaya cikin arba'in ɗinsu shi ne abin da ya shafi zakar kuɗi shi ne abin da ake kira rubu'ul ushiri wato rubu'in ushiri shi ushiri ɗaya bisa goma rubu'in ushiri to ɗaya nan cikin goma ka kasa shi gida hudu ka bayar da ɗaya kaga dai shi ne ɗaya cikin arba'in an fahimta ko? alaikum salam wajen fitar idan kuɗi ya yi misali wannan ya kai eh bayanin su zai zo bayanin su zai in lam takun illa 90 wa mi'atan fa laysa fiha sadaqatun illa an yasha rabbu an gane ko idan ya kasance dirhamin da ke wurinka wato 190 ne kadai ba su kai 200 ba fa laysa fiha sadaqatun to babu zakka cikin wannan adadin kuɗin illa an ya sha a rabbuha sai dai mutum ya ga dama ya sadakar nafila dubu tamanin gare ka ko dubu saba'in kawai gare ka a shekara ne dukiyarka gaba ɗaya ba zakka a kanka amma in ka ga dama ka ɗauki kuɗin wani abu ka bayar sadakar nafila wannan babu komai yayi amma a wajibta maka zakka ba a wajibta maka ba ne ma'ana illa an ya sha a rabbuha alaikum salam ban ce ba to kai a guri gil zo gaba wa man balaga indahu min al-ibli sadaqatu al-jaza'a wa laysat indahu jaza'atun wa indahu hiqqatun fa innaha tuqbalu minhu yace dukkan mutumin da yake da adadin raƙuma wanda yawansu ya kai a ce jaza'a ce za a bayar jaza'a wanda ta kai shekara ta nawa ta biyar wa laysat indahu jaza'a shi kuma ya to baya da jaza'a din nan yar shekara biyar wa indahu hiqqa amma yana da hiqqa yar shekara hudu fa innaha tuqbalu minhu to za a iya karba idan ya bayar an gane ko wa yaj'alu ma'aha shataini to sai da lokacin da ya bayar da yar shekara hudu din nan aka karba wa yaj'alu ma'aha shataini sai ya hada da tumaki biyu tare da ita cikon shekara ɗayar da bata kai <laughs> inis tai sarata lahu idan har ya samu saukin samun tumaki biyan tare da shi au 20 dirhaman ko ya bayar da adadin kuɗin da suka kai kimar dirhami 20 a madadin tumaki guda biyu yan bayar da su wa man balagat indahu sadaqatul hiqqa wanda zakarsa ta kai bayar da hiqqa dabba da ta kai shekara hudu wa laysa indahu al hiqqa kuma ya zanto bayar da yar shekara hudun nan wa indahu al jaza'a amma yana da yar shekara biyar jaza'a fa innaha tuqbalu minhu al jaza'a to lokacin nan za a iya karban wannan jaza'a din daga wurinsa wa yutihil al-musaddaqu 20 dirhaman aw shataini idan yaso wanda aka baiwa shi talakan sai yi ciko ya kawo dirhami 20 ko tunkiya biyu ya wa shi bai wannan din ba hmm? in yace ya yafe masa yayi ai ana faɗin abin da yake shine haƙƙi na wajibi anan wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito wa an mu'az bin jabal radiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'athahu ila al-yaman mu'az bin jabal annabi ya aika shi zuwa kasar yaman a shekara ta takwas ko ta tara bayan hijira domin ya je zama alkali ya zama mai fatawa ya zanto malami wannan shine cewa ashe shugaba lalle ya rinka tura masu wa'azi ƙauyuka ya rinka tura masu wa'azi sasannin ƙasa daban daban-daban don su isar da musulunci a tura wani ya je kauye kaza ya yi wata wani ya shekara wani ya wata biyar ya dawo lokacin da aka tura shi daga baitul mali ne za a ɗauki nauyin abincinsa da ciyar da iyalinsa da komai da komai na tsarin musulunci kenan ba a cewa ga malami ya zo karantar da kansa sadaka ranar da dun yi yunwa dole ya daura laya ya ba mutane amma ga malami ya zo wa zai ciyar da shi kwamitin kula da wa'azi an gane ko karamar hukuma ta ware allowances na malamai da ke fita wa'azi ko a tura su kauyuka don su karantar a makarantun islamiyya gwamnatin jiha ma'aikatar ilimi ta ɗauki wannan nauyin duk inda limamin juma'a yake a jiha irin ta bauchi mai adadin musulmai casa'in inda wani abu cikin ɗari to ya kasance yana da cikakken salari yadda darakta yake da salari dan muhimmancin sa yafi muhimmancin likita yadda likita ke da salari da gida limamin juma'a muhimmancin sa yafi wannan likita yana magance gangan jiki ne limamin juma'a yana magance zukata ne likita abin da yake magani na mashako da mura da masassara shi ko limamin juma'a yana magance hasara yana magance girman kai yana magance shirka da bid'a yana fitar da wannan dattin daga cikin zuciya ita zuciya ita ce daya dayan tsokan da in ta gyaru jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace duk gyaran da likita zai yi ga jikin da zuciyar ta lalace ba za ta sa a samu mutum na gari ba a cikin kasa ko al'umma ta gari amma idan liman ya gyara zukata mai wa'azi ya gyara zukata ko da likita ya gajiya wajen magance hannun dama ko hannun hagu to dai zuciya ta gyaru gangan jiki kuma zai gyaru za a samu al'umma na gari ba za a samu yan fashi ba ba za a samu kaza ba ba za a samu kaza ba to dan haka da annabi ya tura mu yake tura mutane ai ana daukar nauyin su ne ta fuskar gwamnati annabi shine gwamnatin sallallahu alaihi wasallam gwamnatin da tafi kowace gwamnati adalci yau gwamnatin da za ta ce wata talakawa ya ku taron talakawa dukkan wanda ya mutu da bashi a kansa ya zo nan gurin gwamnati ta biya masa dukkan wanda ya mutu ya bar iyali da yara ƙanana mu ne za mu ɗauki nauyin su har su girma su zama bil adama wace gwamnati ta bayan wannan a duniya ko da kasashen turai da amerika sai da ta baka wadansu yan su na marasa aikin yi amma ba a magance maka matsaloli gaba ɗaya amma gwamnatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam gwamnati da aka yi mata khatimin wa tammat kalimat rabbika sadaqan wa adla la mubaddala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim annabi ya tura da mu'adh bin jabal zuwa kasar yaman fa amarahu an ya akuza sai ya umarce shi ya karbi min kulli 30 baqaratan ina mai tambaya game da shanu da zu min kulli 30 baqaratan annabi ya ce wa mu'adh bin jabal dukkan shanun da suka kai adadi talatin ya karbi tabi'an au tabi'atan at-tabi' shine dukkan dan maraki ko yar maraka macen da suka kai shekara biyu zuwa abin da ya sama an gane ko at-tabi' waɗansu suka ce ya wuce shekara ɗaya yana cikin ta biyu waɗansu suka ce shekara biyu zuwa abin da ya sama wato dukkan shanu adadi talatin za a fitar da guda ɗaya ne ɗayan nan ko mace ko namiji kuma ya zanto ya kai shekara ta nawa ya shiga cikin ta biyu shine tabi'i namiji kenan tabi'atan ta matar kenan wa min kulli arba'ina dukkan adadin shanun da suka kai arba'in kuwa musinnatan za a bayar da musinna guda daya to ita musinna din nan ita ce wadda ta kai shekaru uku zuwa abin da ya sama wadanda suka ce shekaru hudu zuwa abin da ya sama musinna kenan wadanda suka ce musinna wadda take hakuranta sun riga sun fito kuma a yake su in suka ce ba za su karɓi musulunci ba sai a ce to ku zauna karkashin daular musulunci amma za ku bayar da jizya duk shekara an gane ko dole su ba da jizya in suka ce ba su ba da jizya ba sai ya yake su har sai an fatattake su sun fita daga cikin sashin kasar musulmi to wannan jizya din yace wa min kulli halimin daga dukkan wani baligi dinaran zai karbi dinari daya a matsayin jizya aw adlahu ko abin da yake kwatankwacin sa mu'afiriyan wajen tufafin sawa ya kawo dinari daya ko ya kawo yadin da a iya sayen shi ta fuskar kudi ya kai dinari daya mu'afiri wato tufafin da ake yin sa ake danganta shi zuwa ga mu'afir wanda mu'afir din nan wato sunan wani nau'i ne na tufafi da ake yin su a can kasar Yaman kun gane ko wannan hadisi rawahu al-khamsatu wal lafzu li Ahmad wa hasanahu at-Tirmidhi wa ashara ila ikhtilafihi zuwa kaza kaza wato wannan dai hadisi ne wanda yake wato hadisi hasan Imam Tirmidhi ya hasana shi kuma wa ashara ila ikhtilafin fi waslihi ya yi ishara zuwa ga cewa an yi sabani shin hadisi ne mausul zuwa ga annabi ko kuma an tsayar da shi ne zuwa ga sahabi ko tabi'i wa sahahu ibn hibban wal hakim haka imamu ibn hibban da imamu al hakim sun inganta shi to sai mu dakata haka abinda muka fata na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure sai ubangiji ta Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah babu tambaya ko ɗaya kenan domin mun ci mun cinye sai gobe in Allah ya kai mu assalamu alaikum